Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Baya da haka kuma a kodayaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. litinin 30 ga watan satumba na shekarar 2024 shirin yau da gobe zai leƙa najeriya tare da wakiliyar murƙayya sha, sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. barkanku da sake kasancewa tare da mu masu sauraro a cikin wani sabon zango na wannan shiri mai albarka da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a yau dai za mu tattauna ne kan abin da ya shafi dangantaka tsakanin ki da abokiyar zama wato kishiya kenan. Hausawa kan mai kishiya kirari da cewa kishiya sha haushi ta goji sha hararen hmm. ana ganin ki. kikan wato zagi miji hmm. wasu kuma kan cewa da zaman banza gara aikin kishiya ko uwar kishiya in ka ga dama ka zagi mahaifanta to haka yake masu sauraro kun ce haka yake uwar gida da take sauraron mu a daidai wannan lokacin da fatan zaki matso da akwatin rediyon ki domin a yau dai wato filin ko in ce zauren naku ne na masu kishiya ko in ce na masu abokan zama. Kazalika za mu leka fagen wake-wake da kuma fagen kwalama. Masu sauraron mu sai ku biyo mu don jinyar da tattaunawar namu sai kasance a cikin shirin yau da gobe na wannan mako tare da ni Rukayya Basha. Sama da kasa duba karki abada layin ba zan canja ba akan shi ni zan karasa. za mu fara ne da wato bakin namu za su gabatar da sunansu. Bismillah sunan malamar. Sunana Aisha binta Abubakar Shehu. Sunana Zainab Faru. Sunana Zahra Ulawan. Sunana Ummu Sulaimu Ahmad. Sunana Fatimatu Alhassan Malama Zainab Abubakar. To idan na fara da ke Malama Zainab, idan muka ce dangantaka tsakanin wato abokan zama kishiya da kishiya kenan me hakan yake nufi? Hmm, to, salamu alaikum. da farko dai ko ba a ciki a musulunce dai an ce kishiya kar a ce ma kishiya mm. ita kishiya yar uwa ce ta zama amma ga wanda ya gane ga wanda bai dauka ma kai shi wahala ba dan wannan dauka ma kai wahala ita yar uwa ita kishiya yar uwa ce ta zama wanda ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a wanda ya yawa to bai kaunar rahama lokacin za a ce za a ƙara miki kishiya ana so a ƙara miki abokin ta ya aiki kula da ta yaki da kula da ƴaƴanki kula da ɗawainiyan gida yanzu misali za ki tafiya za ki iya barin yaran ki cikin kwanciyar haka ki tafi ki dawo idan kina tare da kina tare da ita ba mm. amma idan ke kadai ne fa tunani ina zan kai wa'annan yara yau ina zan saka su ki ɗibi ya aiki da su a mota ma ana kyaran ki ana ta kai mata kun cika yawo da yara kaza kaza amma at least in kina da ita a gida za ki iya tafiya da guda ɗaya ko biyu sauran ki ajiye mata kin ana ya zamo cewa ta zamo yar uwarki ɗayan yadda kika ɗauka mu zuciyarki dama domin da zuciya shi Allah dama yake aiki yanda ka dauka a zuciyarki to haka ne haka ne to malama zarau idan na dawo kanki ko yaya dangantaka tsakaninki da abokiyar zamanki yake gaskiya abokiyar kishiya abokiyar zama ce kamar yadda malama ta faɗi amma kamun nan mutum ya ɗauka ma kishin abokiyan zama tun misali musamman ma kamun ki auren ki sa a ranki cewa ba ke kaɗai ce za ki je ki zauna ba to idan kika sa a ranki ba ke kaɗai ce a gurin shi ba to yana rage raɗaɗin kishi wannan saboda dama ke kin sa a ran in kika auren ba ke kaɗai ce ba hmm. daman Allah subhanahu wata ya umurce su sa auri ɗaya biyu ko uku to ki sa a ranki dama baki amma idan kika sa a ranki ke kaɗai ce fa matan ke kaɗai yake so to a lokacin ne lokacin da ya umarci ya ƙara hmm. sai kiga kishin ya zo miki amma tun farko in kika sa a ranki cewa ba ke kaɗai ce zai aura ba akwai wata bayan ke to dama raɗaɗin kishin ma babu su hmm. kuma lokacin da ya buƙaci ya ƙara miki ba za ki ji wannan zafin kishi sosai dama ba tun farko dama ba ki sa a ranke kaɗai ba so idan ya kawo in ya ƙaro to ki ɗauke ta tamkar abokiyar za saboda tun farko ba wai kishin ne a ranki ba kin kin ɗauka kin ɗauke ta yar uwa ce wanda za ku yi zaman eh, lafiya da ita Yar eh, eh, uwa ce na zaman lafiya kuma ki ta taimake ki ki taimake ta kuma ku haɗa kai shi ma in dai kuka yi zaman na yan uwantaka shi na amana na amana shi mm. ma mijin zai ji daɗi sosai to malama ummu sulaim idan na dawo kanki a muna cikin wani zamani da yanzu idan miji ya ce zai ƙara aure mm. amarya wacce za ta shigo tana tsoron wacce za ta je ta tarar ke wacce kike gida kina tsoron wacce za a kawo miki shin ko me yasa ake samun irin wannan wasuwasi haka a cikin wato yan uwa mata yanzu kamar ke yar uwa kamar yadda malama ta kawo magana ta ce ai Allah ya riga da ya faɗa a cikin alkur'ani da ya ce fanki huma ɗabala minan nisa'i masna wasu lasawar ba hmm. fa in kiftun Allah ta adilu fa wahidatan au ma malakat aymanikum hmm. Allah ya ce bibbiyu kin ga bai fara da ɗaya ba masna wasu lasa Bibbi uku uku ba ko kuma hudu sai ya ce kuma fa in kiftin Allah ta adilu fa wahida idan kuma kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba to ku tsaya daga ɗayan nan kawai kwaya ɗaya ta ce ku. To babban abin da ya sa ake samun fargaba a wajen aure ke kina fargaba ita tana fargaba san rai. Saboda ke uwar gida zuciyarki ɗaya kina zaune amma ita tana kokarin ta zo ta fitar da ta cikin gida malama kin ji babban dalilin da ya sa mata suke samun hargitsi da tashi za ki zauna da mijinki wajen shekara ishirin ba tashin hankali amma ita fa da ta zo ta same ki ke za ki iya yin haƙuri amma ita kuma ƙoƙari take ta ɗaga ki daga wannan gidan miji da 'ya'yan naki To shi ne babban damuwa idan aka ce za a yi wa uwar gida kishiya take daga hankali. Ko kuma ita kuma amarya mai shigowa ita ma bata san in ta shigo ya za ta eh, samu wajen zama ba. Sai ki ga an gane an kasa gane irin wannan abubuwa kowa tsoron kowa take. Mm. Amma da za mu koma. dokar Allah subhanahu wa ta'ala kowa kan ta shigo wa kowa da komai kar kuwa ta rike komai wallahi sai a zauna lafiya to amma kin ga sai ki ga wani mijin ya karkata gurin ɗaya idan aka shigo sai a samu ɗaya an me da ita banza bora wata kuma mowa mm. to kin ga nan dole a samu tashin hankali dole wacce dole kowa tana fargaba in ta zo ya za ta yi da a ce za a zauna lafiya sai ki ga an zauna kalau matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun yi kishi amma irin haka bai faru ba yanzu gashi shi na na aisha saboda yawan ambatan khadija ba ta taba ganin ta ba fa mm. takan ce ai mara aitu khadija ban taba ganin na na khadija ba amma girtu khadija ina kishi da ita ba don komai ba saboda yawan ambatanta da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da yake to ya ke yar uwa ki kyautatawa mijinki in kika kyautata wa mijinki za ku zauna daga amarya daga uwar gida su yi haƙuri su zauna yar uwa abokiyar zama ne kamar yadda malama zainab ta faɗa ba ta tashin hankali ba ne mutane ne da ba sa fahimta ba sa ganewa to malama fatima idan na dawo kanki wasu irin hanya ya kamata a ce ah, uwar gida ta bi domin ta a samu alaƙa mai kyau tsakaninta da amaryar da aka kawo mata ko kuma wadda miji ya nuna cewa e fa zan ƙaro kishiya zan ƙaro miki kishiya to wasu irin hanyoyi ya kamata ta samu don ta zauna lafiya da wannan kishiyar tata. kamar yadda yan uwa suka yi bayani a bayanan su na farko ita uwar gida a lokacin da ta auri mijinta ta riga ta san kowane irin miji ne ta aura ko ba haka ba hmm. kuma ta san cewa a kowane irin lokaci zai iya auro zai iya ƙarin mace a gare ta tunda ai namiji mijin mata hudu ne tun kafin ma ka aure shi ka sani hmm. kuma wannan ba wai son mijin ba ne ko kuma a yanda yanayi yake wannan magana ne ta ubangiji daga cikin alkur'ani mai girma saboda haka in dai har tana so ta ga mijinta sun yi zama tare a aljanna to ya kamata a ce ta kiyaye kuma shi ma mijin shi ma ya kiyaye kamar yadda aka ce su yi adalci to ya dage ya adalci tun daga farko daga da zai kawo mace din nan zai zauna da uwar gidan shi ya mata bayani hmm. Wani yar uwa ne zan kawo miki kuma inda hali ma ita ma wancan kafin ya kawo ta ya yi bayani yadda zai zauna tare da su a gidan shi hmm. kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama tare da matan shi wani lokaci sai ka ga kamar kila ba ilimi ne tsakanin maza da matan irin wa'annan abubuwan suke faruwa tun daga fitilla Allah ya haska mana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwar manzon Allah babu abin da ya bari da ɗakin shi da gadon shi da komi da koma menene yake zai faɗa tunda mun karanta cikin hadisi akwai wata wanda ta zo tana tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma nana Aisha tana zaune kusa da shi ya kuma ba ta ansan tambayan da take yace kuma shi din yana yin haka tare da wannan mata nashi na na To Domin zai sa irin haka ya faru sai ki kama kanki ke a matsayinki na babba shi kuma mijinki ya baki girman ki na kasancewan ke babba ne. Mm. Wani lokacin ma sai ka ga lagon daga ko maza ne ko mm. kuma yaya ne ni ban sani ba saboda mu iyayenmu ma da suka taso mun ga yadda suka zauna. Ni na ga iyayen da suke zaune ɗaki guda suke gagadanta gagadan uwanta kowa ranar kwanan shi shi ne zai tafi kan miji. To, mm. kin ga wannan ai kasancewan kun danganta da an samu shakuwa da fahimtar juna. Mm. Kun ga kuma haka 'ya'yanku za su taso. Mm. Kuma mun ga haka ɗin a haka a irin rayuwa na da. Amma na yanzu zamani yanzu nan ya canza. Za ki ga uwar gidan za ta haƙura da mijin kuma ya kawo matan cikin gida. Amma kuma sai ki ga wancan ta zo tana ta wasu kisisi na da wani ne shi kuma miji sai ya biye mata. Hmm. To, kin ga ta nan gurin dole a samu rashin jituwa da hmm. matsaloli ba ɗan kankani ba. Gashi kuma musulunci ya nuna mana cewa in miji yana da hali ma zai iya raba gidan kowa da hmm. kowa amma ba za ku kasa yin zumunta ba tunda mun gani a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma suna faɗa abubuwa sun faffaru wanda malamai sun karanta mu ma mun karanta da muke ɗalibai hmm. so me zai sa ba za mu hankalta ba muna ganin cewa ai wannan miji na wadda na aure shi ina son shi ne na aure shi kuma ya kawo min yar uwa abokiyan zama ya kamata mu zama mai kyau ta fahimtar juna hmm. in ma ta zo da wani abu da ba daidai ba ke a matsayinki na babba uwar gida za ki zaunar da mijinki ki zaunar da ita hmm. ki yi bayani na fahimta wanda in ma shi bai fahimta ba ko ma ita bata fahimta ba sai a janyo malamai wanda suke kusa su ƙara fahimtar da ku saboda zaman ku ya yi kyau hmm. tunda za ku samu juriya amma ba ku samu ko kuma kun samu juriya za ku samu eh, daidaituwa a tsakani da ku da 'ya'yanku baki ɗaya. Tunda in ku ne yau ai gobe ba ku bane kuma kuna so ku ga 'ya'yanku sun tashi kamar 'yan uwa hmm. haka ya kamata in ba ku manta ba za ku ga cewa da irin zamantakewan aure akwai ɗan bambanci da na yanzu. Da na yanzu, eh yanzu zamani ya canja abubuwa da dama. Zamani ya cancanza abubuwa da mm-hmm. dama. A da an fi ma zumunta na zamantakewan gidan miji tare da 'ya'yan miji da sauransu. To, a Malama Zainab idan na dawo kanki, Na. kina da kishiya? Ko ce abokiyar zama? Abokiyar zama, da dai na zauna da ita, amma tsawon shekara guda muka yi sai ta zo ta fita. To, so yaya yanayin alakanki ko in ce dangantaka tsakaninki da yake ya yanayin zaman ku ya kasance? Ta da farko dai ita aka fara aura ni na je na same ta a matsayin amarya hmm. sai zaman ya ki daɗi tun da na je fitina fitina har ta bar gidan ba abin da ma ba a yi ba har ruwan zafi an nemi kona mu da ciki har an ce za a ɗauki jariri a kashe fitina sosai wanda ma yi. abin da dama ni ma na yi niyya in bar gidan mm. na ce idan ba za ta idan dai in dai ba za zauna lafiya ba a raba mu kowa a bata gidanta shi ya fi kwanciyar hankali to aka zo dai aka raba shashi kowa yana abincin shi duk da haka dai abu yaki sai da aka zo aka saki ɗaya tukunna ku ku nawa ne mu biyu ne oke mm. ke ce amarya eh ita ce uwar gida to kin kina da masaniyan yanayin halayyar matan ne kafin kika aure shi ko kuma dai sai da kika shiga gidan sai da na shiga ban ma mm. taba ganin ta ba ban san ta ba ba gari ɗaya muke ba sai da na shiga gidan na je na ga ta gaskiya ba daɗi. To ya yanayin yanda mijinku yake gudanar da al'amura a tsakaninku? Yana dai iya bakin kokarin shi har sai da malamai musulunci na anguwa irin manya na masallaci haka suka shigo suka yi wani shari'a an yi ta dai shari'a an yi ta mm. shari'a to abun ya ki dai sai da aka zo aka ba ta saki daya sai ta tafi to kamar alal misali wani irin abu ne ke sa kuke samun rashin jituwa a tsakaninku ni dai ban sani ba da yake ba gari ɗaya muke ba ni dai an kai ah, ni garin a matsayin amarya ba gari a'a ni dika wani gari aka kai ni garin eh. ban ma taba zuwa ba na je aure so ban san halayenta ba ban san komai ba a ga dai zafin kishi ne da ziga na kawaye da sauransu dai to ban dai san takamammai ba amma ni na je da niyan zaman lafiya har ga Allah to abin da na tarar dai ba daɗi to ma sauraron mu a daidai nan zamu dakata da wannan tattaunawar namu sai ku biyo mu a mako na gaba domin jin ci gaban wannan tattaunawar. Kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma ga fagen hira da mawaƙi, amma kafin nan bar mu ɗan sarara kana muka dawo shirin namu zai ɗora. Zan yi yau na Allah komai, akanta na lamunci ni fata mallakar tashe na kinnace a gidana yadda babu mai mun kwace nan ta iya. To madalla Sauran sauraro a yau dai a za mu canja salo inda a cikin zauren namu muna tare ne da mawaki amma kuma fa ya fi shahara ne a gefen kiɗa. Wato wannan wannan bako namu zai ɗora maka kiɗa inda yake ɗora ma mawaka wanda suka yi fice kama ta wato ɓangaren alijita ne ado gwanja ja auta waziri da dai sauran dukkan mawaka wanda suka yi fice a harkar wake-wake to amma kuma aka cewa waka a bakin mai ita ya fi daɗi inda zan haɗa ku da bakonmu a yau da zai bayyana mana ko shi wane ne. Sunana Sultan Babandala. Sultan Babandala makaɗi ne a masana'antar Kanut kuma mawaƙi ne kuma sound engineer. To an ka ce makiɗi me hakan ke nufi? Music producer wanda yake kiɗan duk wata waka da zaka ji da kiɗa a kanta. Mm. So shi ne wanda ya kiɗan akwai shi ai. Mm. San sai an yi kiɗan sai mawaƙi ya waka a kai. To yawanci an fi samun mawaka kai me jawo hankalinka kaga cewa ka fi son kai gefen kiɗa? Eh ni ma wakan ne asali ma kawo industry so kawai saboda na samu wa kaina sauƙin producing na ayyuka na kaina sai na koyi kiɗa nake yi to kuma sai zama na ma mutane ina mutane da yawa bizin ma ta kai ma na ma samun lokacin da zan yi wa kaina. to shi ne abin da ya hankali na fara kiɗa. Yanzu kama aka ce za a yi waƙa ka ɗora kiɗa ya kake gane kiɗan da zai ɗoro kan waƙa. Eh ina jin yanayin wakan da ka zo da shi zan iya gane a wani ki ne ko wani tunda normally ina da theoretical abin na experience na na kiɗan yau kuma na da shi a practically so in ka zo da abin da zan san kana zuwa min da wani wakan ka zan san irin irin kidan da zan maka so in ma na fa saba aiki da kai kuma to wannan mai sauki ne da ka zo da a kawai na sanya zan ta maka shi in ma kiɗa a To amma wannan kiɗa ɗin nan ka je ka koyo ne ko kuma dai kawai karambani ne irin na matasa ya sa har ka iya? Eh akwai koya akwai karambani. In farko na fara ma koya tare da abokai yana ne wanda su already na same su a cikin abu. Na koya tare da su sannan na dawo garin Kano sai na fara zama a karmatako studio daga nan na koma gurin dj miku mm. ana na karasa koyan kiɗa sai daga ba kuma ana rayuwa ana ana update ana duk bincike ana waye to da yanzu akan haka nake in na bincike abu duba in ga bincike ake kaza ake kaza sai na yi da kaina kawai to amma baka samu matsala ta gefen iyaye ba sakamakon wannan irin harka naku ai san komai sai da kalubale sai ka samu kalubale kafin ka cimma nasara mm. to amma ni kalubalen na ba ta bangaren iyaye zuwa. a dai yanayin rayuwa cikin industry ne a nan ne na samu ni na kalubalen kuma Allah da an wuce da dama daga ciki don yadda na sha a baya ba zan maimaita shi ba na mm, to wani irin matakai ka bi domin magance waɗannan kalubalen to hakuri dai shine matakin farko don dole duk abin da zaka yi kana so ka ce nasara ka sa naci mm. dole sai ka attachin da hakuri kana hakuri kuma kana naciya kana mantawa da abubakar sa ranka to in ka yi free man naka to shi ne aka samu damar ka ta buɗe ka da ci gaba da abubuwan da kake lafiya da to a ko kana bayan kiɗi akwai waka da kake yi ne ina yi sosai ina waka ba da gaya miki da ke ba sa bari na ne ina samun lokaci amma ina yi idan kwanaki ma na saki ep na na dora su youtube channel na da su audio to wani irin waka kake yi na da nake ma ban ma gama introduction na shi ba saboda ni ki ji waƙoƙi na ki ji eh na na yi ne ba na na yi ba gasarin gasarin ne dai to yanzu dai da ni da masu sauraro za mu so a rera wannan waka a jiya yake to bari in bari in ta Hausa ta mu na na yi ko Gauna ta kai gauna yarda ta yarda ke ce kalata yarinya mai tsada Gauna ta kai gauna yarda ta yarda ke ce kalata To ba dai muna cikin studio ba ne. To wannan waka da ka gama rerawa shin ka yi ma budurwarka ne ko kuma dai akwai wani abin da ke sa ka ji ka rera waka ko kuma dai haka kurin dai in ta taso kake yi? A wajen dai na yi shi ne kawai saboda ina cikin mood amma ko eh, na soyayya ina cikin yanayi na soyayya a lokacin amma ba budurwa ta ne ba mm. so mawaƙi gida ma da wani abu ina cikin damuwa waka yana zuwa mishi in yana cikin farin ciki waka yana zuwa mishi in yana cikin takaici ma duka mm. to wasu irin nasarori ka samu sakamakon wannan harka da kake yi na abubuwa da yawa fa a ciki saboda asali ma yanzu abin da ke gani ke a rayuwata a cikin wannan harkar da ke yin shi to wannan rike ni da abubuwa da na samu na duniya na rayuwa da nake amfani da shi da nake komai na ci na sha na aure da ni da wawaye mm. duka a cikin harkar ne ƙarshe wani irin fata da kira za ka yi wa 'yan uwanka matasa to a farko dai dogaro da kai da gaskiya da amana ba zan taɓa manta ba kuma akwai wani mai gida na wani babban mutum ne yasa na amfani da maganar manya sosai a rayuwa mm. yake ce mini idan ka kewaye kaina da mutanen arziki da kuma ma'ana mutanen arziki ba lallai sai masu kuɗi ba mm. waɗanda suke son ka da arziki waɗanda kuma suke baka shawarar ya za ka yi me za ka iya kama ka ci gaba a rayuwa to daga wannan ka dauki wannan matakin ka ga ka nemi mutum banza da dare da kai ka rasa so ba da za ka je kai abu na banza ko ka bata kanka lokaci a rayuwa ko kuma ka zo ka zama ma gari banza so ina ga in ka fara magance wannan to ka fara maganin ka magance kaso saba'in daga cikin matsalolin rayuwarka mm. eh, in dai kana gadin ya kake rayuwa sannan kana haƙuri da kuma kana sa gaskiya al'amuran ka to shi kenan Sultan magana Ali ne zakin waka barabuwa har abada da ni da ke talakon kai garin da wuya na sallake ina ma a ce na ji maratanin kalamar Tun haka yake masu sauraro yanzu kuma muka dawo gefen kwalama a yau muna tare da bakonmu ne inda aka ce magana a bakin mai shi ya fi daɗi ga shi dai za ta yi mana bayani. To ya suna yin bakonmu a yau. Malama fisa. So menene bakonmu a yau za ta girka mana? Zan girka mana yam balls in Allah yadda. To masha Allah kamar dami-dami, mutum yake bukata in zai yi wannan yam balls. ok in kana bukatan yin yambals kana bukatan doya atarugu tafarnuwa albasa um, ni na kan dan sa jinja sannan kana bukatan kwai don kana bukatan man gyada wanda za a soya yambals da shi to eh, ya za ta fara bayan an tanadi waɗannan abubuwa ok kana da abubuwan da na lissafo mana sannan kuma already kana da ko dan maginka dan gishirinka wannan daman na san muna da shi a kicin so ban hada da shi ba za ka samu dan doyan ka daidai daidai yanda kake so in kaman kana so kai na mutane biyu ne in size doya dan mai girma ne dan rabin sama zai yi maka yan balls irin za ka iya samun um, balls guda shida bakwai depends on size din da ka mulmula shi so za ka samu doyan ka ka fere ta in ka fere ta ka wanke ta ruwanka daman yana wuta ya riga ya tafasa sai ka ɗauki doyan ka zuba a ciki ka rufe in ya dafu irin dafu wanda ya kamata yadda ake dafa doya dai sai ka sauke ka tsami ruwa a filta in ka tsami ruwan daga cikin yambals din daga cikin doya daga cikin doya din sorry in ka tsami ruwan daga cikin doya sai ka samu ko ɗan ƙaramin turmin mu ko kuma ɗan roba mai ɗan faɗi kina samun roban ki mai faɗi sai ki ɗan farfasa wannan doya ɗin ki yi shi kaman um, ya zan ce um, farfasa shi dai zai yi gari wanda za ki iya mulmula shi masha Allah thank you very much yanda dai za ka iya mulmula shi bayan kin farfasa doyanki already a tarugunki um, tafarnuwanki albasanki kin dan um, nika su ba irin nikawan laushi din nan ba irin ko grating din shi ko jajjagen sa jajjage dai yawa jajjage is better ni ma na yi preferring jajjage in kika yi jajjagen ki sai ki kawo wannan jajjagen da kika sa a gefe sai ki mixing a cikin wannan yam um, eh. abin nan da kika farfasa din nan oh, wannan doya dinnan da kika farfasa sannan a wannan lokacin ni na kan so in dan sa jinja in kana da garin jinja kana iya sawa in baka da garin jinja kana iya samun danyen um, ka dafa da ka daka sai ka dan matsa ruwan sai ka sa zai baka same flavor insha Allah sannan in a yayin da ka zuzzuba wa'annan abubuwan da na kira sai ka ɗan samu maginka kaman um, chips guda biyu in sa ne in raiko ne na kan sa ɗaya da rabi sai ka sa um, um, gishirinka um, tablespoon irin daidai tablespoon karamin mm. cokalin nan ɗaya da rabi shi ma yayi insha Allah. gishiri ba ah. su a cikin yan yambo gishiri so za ki samu sai ki gauraya wa'annan abubuwan tare ki gauraya shi ki cuccuɗa tare a lokacin da ka gama mixing ɗin shi kin ga komai ya haɗu komai ya baki kalan irin za ki ga abin da kike so sai ki samu faranti a gefe sai ki dan samu kina gutsura kina dan malmala shi daidai dai yanda zai mm. miki malmala kamar yanda ke malmala me zan ce kamar dai bones haka yawa kamar yanda kake eh, malmala ko of of of of thank you very much sai ki dan malmala shi sai ki sassa a gefe a lokacin da ka gama sa shirya a malmalan kika gama mulmula su sai ki samu kwanki din nan wanda na kira sai ki fasa sai ki kada kada wanda zaki kamar yadda kike in kina so ki soya kwai yawa sai ki ɗauki wannan balls ɗin sai ki sa a ciki ki ɗan gauraya a cikin wannan um, ruwan kwai ɗin ah. ni na kan so in ɗan sake ƙara gishiri kaɗan da kuma ɗan magi kaɗan har albasanki da kika ɗan yi jajjage da wannan eh. a kina iya ƙarawa sai ki rolin ɗin shi a ciki wato ki um, ki sa shi ya irin ki gauraya shi a ciki yawa ya shiga cikin kwai da kyau a ɗayan gefe daman already ki ya riga ya yi zafi kin jefa mata albasa ta ɗan ƙara miki irin ƙamshin nan da ana wuce ana ana girki mai daɗi yau masha Allah. Mai ta yi zafi, kin ga alaman ta yi zafi za ki ɗauki wannan yambos ɗin nan da kika mulmala a cikin eh, kwai sai ki jefa a ciki. Ki jefa ta a ciki za ki ga eh, gefen nan ya canza zuwa golden brown mm. sai ki sake juyawa haka za ki yi Allah yadda. To ma sauraron mu masu iya magana suka ce laifin daɗi ƙarewa duka duka dai anan muka kawo ƙarshen shirin yau da gobe da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri da muka kawo muku. A madadin abokan aiki da suka taimaka har shirin ya kammalo zo gare ku sai ni ruƙayya basha da na kasance tare da ku a cikin shirin nake cewa ku huta lafiya. Bi salam.